yajin aikin sai baba ya gani da likitoci da suke horon zama ƙwararru a fannoni daban-daban waɗanda da turanci ake kira resident doctors suka fara jiya litinin yana tasiri a wasu asibitoci da ke nan birnin tarayya a wasu kuma aiki na tafiya babu ƙaƙƙautawa daya daga cikin asibitoci da na ziyarta shine babban asibitin gwarin fada ke life camp inda na taras da aiki na tafiya babu cikas domin likitoci da suke asibitin baki ɗaya ba su shiga yajin aikin ba babban likitan asibitin dr adebawa ya ce mini likitocinsa duka suna aiki amma idan ina neman ƙarin bayani sai dai in tuntubi ƙungiyar likitoci ko likitocin kansu domin jin dalilin rashin shiga su wannan yajin aiki ya yi kicibis da wata mai jego don jin ko ta samu ganin likita sunana lucy ne to madam lucy na ganki da yara kina fita asibiti ha kin ga likita eh mun gansu to an ce suna yajin aiki sun gama sun gama yajin aikin eh jiya ne sun gama sai dai labarin ba haka yake ba asibitin tarayya da ake kira national hospital da ke nan abuja mai magana da yawun asibitin dr tayo hastrop ya ce yajin aikin bai hana su ganin masu jinya ba so it's not a total strike in terms of uh, total done to by all doctors so services are still being rendered to our patients. ya ci gaba da cewa da zai fi daɗi da a ce babu yajin aikin duk da haka suna bakin ƙoƙarinsu. su na shiga cikin asibitin inda na zanta da wata nas da ake kira abin bola kan yajin aikin suna ganin eh, masu wanda ba su da lafiya eh. tun da safe akwai wani likita wanda yana su ba wani eh, serious matsala <laughs> akwai wani likita wanda yana gani yanzu ba dama in ba wani likita za mu sami damuwa yanzu aƙalla masu neman ganin likita suna dakon sa'o'i masu yawa fiye da abin da aka saba gani suna na hawa kin daɗe a nan asibiti yau kwarai da gaske yanzu ina jin na kai kimanin kusan awa biyar to me yasa daɗewan ya kai haka yau eh an ce mana wai likitoci suna yajin aiki consultant ne suke ganin marasa lafiya kuma nan ina jin consultant din su biyu ne kawai dama kin taba zuwa nan ne ko wannan ne zuwan ki na farko na saba zuwa dadewan yana kai har nawa suna nan gaskiya mutum baya wuce awa ɗaya zai gama ya wuce ita dai kungiyar mai wakilai ko likitoci sama da dubu takwas a duk faɗin ƙasar suna aiki ne a asibitocin koyarwa na gwamnatin tarayya kimanin tamanin wannan adadi dai bai hada da asibitocin koyarwa na jihohi ba sun shiga wannan yajin aikin ne domin matsa gwamnati ta samar da kayayyakin aiki da kuma biyan su wasu allowance allowance ɗinsu duk kokarin da na yi domin jin ta bakin kungiyar likitoci a wannan rukuni da kuma ministocin kiwon lafiya da na kwadago ya ci tura sahabo imam aliyu sashin hausa na murai amurka daga abuja najeriya